masu sauraron mu Assalamu alaikum shirin labarun matasa daga nan sashen Hausa na Studio Kalangu ke saurare a daidai wannan lokacin. Masu gabatar muku da shirin ni Fanta Shamsu tare da kawata ta kai na Rakiya Arimi Kiki barka da warhaka ya hutawa. Ai dai kina gani Fanta yau da ni kika zo mana. To Kiki za mu yi tsokaci akan al'adun kasar mu musamman ma rawar takai rawar murna ta jihar Maradi. A cikin takaitaccen rahoton mu na yau zan baku tarihin margayi Umar Ahmadu wanda ake sani da Fanflex. A filin na wasannin motsa ciki za mu yi tsokaci a akan gasar kwallon kafa ta mata masu ƙasa da shekaru 20. Gora, duk da haka nan zai yi kyau mu ji abin da ke labari dangane da wannan cutar ta coronavirus ko? Haka ne fa Gora, to a yanzu za mu ji yadda masu sana'ar gyaran gashi ke kuka akan yadda wannan cutar take hana su ciniki. Ga bayanan da suka yi wa mai ɗaukar rahoton Musalamatu Kadir. Mu dai wannan kublin bai yi muna ba ko dai. Mata sun rage saboda tsoron kamuwa da wannan cutar. Duk da a bakin kofa ta ina ajiye ruwa da sabili. Da ina samun wajen mata takwas da ke zawa duka ini, amma yanzu da kyar ma nake samun mace guda. Abubuwan duk sun bi sun jajjagule mana. A gaskiya ba mu ga samun riba. A bangaren ciniki ba mu ga samun karuwa ko kaɗan. Domin a cikin ini ba zai wuce mutum ɗaya ko biyu. Sai kuma jihar Agadez ta wani bangaren inda matasa suka samu horo na wajen wata shida akan aikin hannu. Horon kuma tsarin da ake cema Pro Employer ne ya ɗauki nauyin shi. Ga rahoton Anise Karim akai. A jimce matasa 499 daga cikinsu kashi kashi 24 cikin 100 mata suka amfana da horo a cikin fannoni fiye da 22. Ƙarin haske tare da mai bada shawara a a Pro Amplua Ismail Karim. Ana iya zana wasu babi-babi. Akwai fannin aza ado, kafintan aluminium na katako, gini da ƙarfa, kanikancin mota da motuna da gyaran na'urar AC. Za su samu certificate na kwarewa ga sana'ar. Za a rarraba musu kunshin kayayyakin da za su yi aikin na girka shagon kansu da kansu. Matasan da suka amfana sun bayyana amfanin irin wannan horo cikin rayuwarsu ta yau da kullum. Wannan horon ya kawo min canji kuma ya bani damar ƙirƙirar kamfani Da akwai matasa uku a ƙarƙashina domin cin gashin kaina. Kaga mota indi electric ce a gaskiya bani jin shakkun tabata ko jibata abubuwan da suke damuwa ita mota. Ina da gurin buɗe enterprise wadda take tawa ta kaina. Wani horon da zai taimakawa matasa na yanke. yancin kafa kamfanoninsu na kansu da samun yancin tsaya da kansu. Gura yanzu kuma za mu yi zancen al'ada cikin shirin namu za mu yi zancen rawan tarkai ba rawar murna ta kakanni da kakanni bangaren katsinawa da gobirawa. Na jihar Maradi gora inda har yanzu matasa na ci gaba da taka wannan rawar wajen bukukuwa na aure na suna da kuma manya-manyan saloli. Rahoton Muhammad Mamman. Wannan kaɗe-kaɗe da waƙe waken da kuke ji wasar takaice musamman rawar gargajiya ta jihar Maradi. Kwaramniyar kulake da maraya ke rikewa ga hannunsu ne na buga nashi ga na ɗan uwansa gaba da baya. Rawa ce da ake ce kai, yan samari ke yin ta cikin jeri suna kewayawa tsakaninsu. A garin Maradi Salisu Gafa sananne ne wajen rawar takai. Mun tarda kakanninmu da mu suna yanta kuma mu ma da muka ga tana burge mu ma sai muna yi. Rawar takai wannan in ba wanda dai ya saba yin ta bane wani ko an kada ta in ya iya buga ice bai iya taka rawar ta ba. Mun iya rawar ta ta da mun iya ta gum. Rawa ce wannan ta takai ya biyu ya ɗaya ɗaya kuma akwai gada. Takai muna yin ta saboda galgajiya ce mu ba ma musu amince da galgajiya bisa kotan takai. Dan wannan rawar matasan birni ne suka ba ta kaimi asalinta daga ƙauye ta fito amma a ganin daraktan jiha na ma'aikatar rayar al'adu usman musa wannan rawar gargajiya ta soma ɓacewa a cikin ƙauyuka a cikin ƙauyuka har yanzu matasa suna wasar ta kai amma ba kamar a da ba amma yanzu ko a cikin daji za ka tarar da matasa suna saka waƙoƙi na dandalin soyayya wanda shine ya maye gurbin takai duk da kaifin gargajiyar takai wani al'amari ya ɗau kaimi a cikin garin maraɗi bare wajen iya mata shine fatin ƙauyawa ko kuma sallar ƙauyawa amma ganin wasu masanan wata shaida ce ta komawa ga tushe. A ranar Juma'a da ta gabata ne masoyar gambaran zamani wato hip hop suka samu wani labarin marar daɗi wato labarin rasuwar Omar Amadu mai gabatar da shirye-shiryen a fannin hip hop kin wanda aka fi sani da fanflex. Kai tukiki ga rahoton bankwana da shirin labarun matasa ya yi masa. Wannan murya matasan Nijar da dama ne za su rika tunawa da ita Fanflex eh, mai gabatar da shiri ɗan jarida ya kasance ɗaya daga cikin maye-mayen masu bunƙasa kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe a Nijar. Da dama ne suka samu sa'ar ganin waƙoƙinsu a radio da talabijin kuma su ne ma aka fi saurare daga wajen matasa a Yamai. Cikin ɓacin rai ne yawancin masoya suka samu labarin mutuwarsa a ranar Juma'a goma ga watan Afrilu. Falalu a gidansa da ke bayan ruwa. mawaƙa Mamman Sani Adamu kuma Hamadel Isufu Mummuni da aka fi sani da Almaida sun nuna juyayi. Mai gabatar da shirin nishaɗi ne da na sani a shekarar 1997 shiga aikinsa. Babban rashi ne ga kafafen yaɗa labarai da kuma mawaka. Haɗuwar mu ta ƙarshe da shi ta wakana ne a yayin taron baiwa 'yan jarida labari da tal national ta gabatar. Mutum ne mai fafutuka ga duk abin da ya danganta da al'adar ina isar da ta'aziyya ta ga iyalansa da abokan aikinsa kuma Allah ya shi kansa sunansa na gaskiya Umar Ahmadu Fanflex ya kasance kullum mai son kiɗi da waƙa wani lokaci yakan kaucewa darussa domin ya samu damar halarta tsawon minti biyar cikin wani shirin kiɗe-kiɗe daga nan ne ya runguma aikinsa daga baya ya shiga makarantar iftik domin samun diplomarsa ta aikin jaridanci abdullahi Bunga abokinsa na kud da ya ba da labari cikin kaduwa da zulumi kan yadda rasuwar abokinsa ta zo. Fan gaskiya ne yana jin jiki rasuwarsa ta zo ne kai tsaye. A maritan ranar Juma'a wajen karfe shida na yamma yana tare da abokansa suna shan shayi sai ya koma cikin gida a balbalin kofar ɗakinsa sai ya soma jin jikin shi ba daidai ba ya soma aman jini kuma ba kowa a kusa. Bayan mintuna goma sha biyar zuwa ashirin wani makwabcin shi da ke wucewa ya lura lura da shi a jingine bisa kujerarsa ashe har ya karbi kira. Taka ne Umar Amadu ya bar duniya tare da barin ɗiyansa maza biyu tawaye da kuma masoyansa da wannan murya ta sa ta kaunar hip hop ɗin Nijar. Allah sa kwanciya huta ce. Amin suma amin yanzu kuma sai filin namu na wasannin motsa jiki. Babban kungiya mai kula da wasannin kwallon kafa na Afirka ta sake shawarar ta farin maimakon a gudanar da wasanni ba tare da halartar mutane an soke su har zuwa wani lokacin. Daga cikin wasannin da aka soke har da gasar kwallon kafa ta mata masu ƙasa da shekaru ashirin daga takwas zuwa sha hudu ga watan April. Ana muka kawo ƙarshen shirin labarin matasanmu na wannan ranar Lahadin. Mun gode muku da sauraron da kuka yi za ku iya sake sauraron mu a kalamba mai uku biyu biyar kyauta a Airtel.